والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ما بعد tunashikon littafi alwajiz fi fiqh sunna wal kitab قال المؤلف رحمه الله صلاة الجماعة ما لا يقول لا من بابي أكن فللد ده كنشه كنشن صلى الجماعة mana sallar jam'i ina yanzu da sai zan yi wa masallaci sai wani abu ya faɗo man gare sai nika nika lura cewa wannan qur'ani duk duniya ba wani littafi da a karanta irin qur'ani kadiwa duk sallolin gaba na jama'a so biyat sai an karanta qur'ani irin da asuba irin nan kawai na za ka ji limamai ana ta yi haka ake da'ima abadan Allahu akbar ba wani littahi wanda ake karatu irin alkur'ani da sallah aƙalla so biyar aƙalla so biyar kaga coci daga da sauran wurare sai dai ibn lasan amma sai lahadi suka yi amma shi ƙura'ani koyo shi aƙalla so biyar musulmi yana da alaƙa da ƙura'ani sai ya karanta fatiha so goma sha bakwai wajen sallah fatiha so goma sha bakwai kuma ita ce umul ƙura'an Allahu akbar wallahi musulmi mu gode ma Allah ba wani addini da hadda alaka da wani abu na addini su irin musulunci yaka kiristoci da yahudu na asabar su coci amma mu da'ima abadan wannan sallah ta jama'a so biyar bancin nafilola da aka yi irin rawatib da wanda aka yi na dare da karatun Kur'ani da ya raka yi da mutane ta diba wadda aka karatun Kur'ani. To kuma cikin hanyoyin karatun Kur'ani wannan jama'a da ake yi a zo masallaci so biyar kuma haka tutturwa ba wai a ce an ɗaga ba ba ranar da ba a zuwa a yi sallah jama'a ga masallatan musulmi sai dai uzuri. da shi ne nan ya ce hukumuwa hukuncin sallar jama'a mutum ya yi ya bi sallar jama'a ya ce salatu jama'a fardun fardu ainin ala rijal illa min uzurin mala ya ce ita salatu jama'a sallar jama'a fardu ainin farilla aini ce ma'ana abinda a farlu ain kowa wajibi ne a kai ne ba farlu kifaya ba dole ne mutum ya sallar jama'a alar rijali a kan mazaje kaga nan dunan nisa'i kenan illa min uzurin sai uzuri yanzu Allah kyauta kada Allah ka maimaita mana wanga musiba ta korona da za a rai masallatai to kaga yan uzuri sa an kare masallatai uzuri ne ba a ce an hana sallah wai don sheri da ba ta wasu ya ce an hana sallah sallah ya ko ina yin ta kai da mutum zai yi sai ce an hana jama'a an hana jam'i ya kamata ya ce ba a hana sallah ba dan ko gida kai kana sallah ko jami'in ma kana yi da iyalinka amma ba shi aka su ba a zo masallatai mazaje daga farilla aini ce yin zuwa jam'i amma illa min uzurin sai wani uzuri na shari'a da ya yadda ka a yi waɗanda ke ga sunan za su taho daban-daban wanda ya zamanto ya ci albasa kai ya taho masallaci wanda aka bi bashi ran juma'a kai ya taho ga su na uzura daban-daban wanda ana ruwa kar su so masallaci su salla a masaukin su ga su na uzura daban-daban na'am ita kamar jima'a kana iya jam'i da iyalanka ko wani ba a jam'i sai dai kai azhar ban taba jin wannan hadisi allai ita ita juma'a tana da nata daban ta ka in baka yi ta ba to za ka yi abin gani akwai wasu maganganu waɗanda wasu malamai suka yi irin waɗanda da ka faɗa amma ba su da dalili ba wani hadisi karara illai abin da ya faru sun mai da juma'a kamar jama'a ka ji inda matsalar suke tun da jama'a ai mutum ya yi mutum biyu ko uku ta yi suka ce ko juma'a haka amma wannan malamai sun masu raddi juma'a tana da nata abubuwa daban-daban haka ba a cewa kamar sauran irin jam'in da aka yi ne kai tsaye haka na'am an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace wallazi nafsi biyadi na rance da wanda raina yake ga hannunsa shine Allah da qad hamamtu nayi niyya an amuru bi haqabin in umarni da tara itace wai tsabu a ce a ɗebo itacen yanga a tara su thumma amara bis salati sannan ya umarni da a da sallah fa a laha a yi kiran sallah da ita sallar thumma amara rajulan sannan umarci wani mutum fa umman nasa ya je mutane limanci thumma ukhalifa ukhalifa intahi ila rijalin zuwa ga wasu mazaje da ba su halatta jam'i fa'urika ah, alaihim buyutahum in ƙone gidajensu wannan mazarama ya niya yi wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina shi ga hannunsa lauya alamu ahaduhum da ɗayansu ya san an da huwa jido harkan zai samu wani ƙashi mai mai a ah, samina mai mai aumir matani ko ko naman Da nan ne ga maka ce masa ka hadu shine mirmata ni ta ce ya haɗi ƙasa mirmata ni mirmat ma baina zulfai shat kuma aka ce kenan na wajen abin ga naman da abin ga na can abin ga na ƙahun ƙasa ko hoto dai zilfa ko wato to na'am to yake cewa hasana ta yi ni masu masu kyawu la shahidar isha to da ya halarci sha'i kaga dan adam ɗan adam ne ɗan adam ɗan adam ne sai in ya saba ma abin ga kaga manzara ma ba da misali shi dan adam haka Allah ya shi abin da ya gani na ƙasa to shi ne ga wani iya san yanzu an ce usaimin duk wanda ya zo sallah karatun ga na yau ko gobe za a raba dubu biyar biyar duk wanda ya taho <laughs> da ma ba wuri wannan ga <laughs> <laughs> <laughs> to ka gani to irin shi ne nan manzon rama ka ce da mutum zai da ya san za a yi rarraba an kawo wani babban sa an sa waje wanda ya zo an rarraba an kashi da ka haito masallaci ka ɗauka ka wuce <laughs> annabi ce la shahidar isha kaga ɗari'ar ɗan adam ce wani abu ne asali aka yi sai ya ƙoƙari ya saba ya abin da yi amma ɗari'a ce to a shahid farkon hadisin shine kada mu yi wani wuri asalin cewa manzara ma ce ya niya a tara itace a je a da sallah ya sa wani ya limanci ya da wasu mazaje da wannan a karmami a ƙone gidaje wanda ba su halartar jam'i mu dama shi a wajen malam da ya ce fallo ainin ce wa in kana wasu malamai na ganin suna ce mai kari kawai malikiya da sauransu amma mu ban malam karatu ne da ya sabu ne wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan a'ma wani mutum makawo ya zo wajen manzon rahama nan ba a ce na umar maktum ban kawai da suka cewa kawai dai an ce wani makawo tun makawo ai ba shi dai makawo ba ba ƙala ya rasulullah yace ya manzon Allah innahu laysa li qa'idun <clears throat> ban da dan jagora ya ni da zai jana ila masjid zuwa masallaci fasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu sai roƙi manzarama manzarama ya ba ya bashi rusa an son lifi fi baitihi da ya salla a gida ne tun daga uzuri ba da ɗan jagora ce ya rasulullah ya uzuri in zan ki salla gida fara khasa lahu farko sai annabi ce babu komi tahi ma walla da'ahu yayin da makawan ya juya ya tafi sai mazan hama kirawo shi yasa an kira shi ba kala hal tasma'un nida bis sala kana jin kiran sallah kana jin kira da sallah ana sallah kana ji kala na'am kala fa ajib yasa ni ban cewa babu sallar waɗanda ke suna jin kiran sallah ga baki ga hanci ga masallaci su aza jam'i daban-daban ina mamaki wannan irin ragganci da samanci da sakaci ga addini kana jin kiran sallah ka kawai ka ɗan taka minti biyu uku ka taho masallaci amma nan inda kaka aiki ko inda kaka hira wai nan za ku aza abun zabbar takaici malam in ka wuce ga wancan waɗancan mutum biyar ga waɗancan mutum uku ga waɗancan mutum goma kowa na kallon kowa kuma kowa jam'i ya kai kowa ya shige kai liman kun ga irin bala'i ni na mamaki wanga musiba kuma wani lokaci ba ma aƙida ba ce ba wai aƙida ba ce aƙida guda ce jama'a kun ga bala'i wai na zamu da shi mutum ha wai ya ji kiran sallah har ya riga inda an kai kiran sallah sallah sai ka ce ya wani kwazo ba wani kwazo kuma wallahi sa tana da walakin sallah ta tana da walakin tunda yaki karbawa yaƙi zuwa masallaci ai ba a ce bai sallah ba in manzo rama sallar zaɓi suna sallah gidajen su kai yace zai sa karma miya sai a kowane gidajen su don ba su zuwa masallatai baka da uzuri ko ina wuri kiran sallah ne ka diba ha wata sahabbai ka zuwa masallaci wani sai ya minti talatin ko a guda ya tako daga ƙasa ya taho masallaci manzo rama cikin sahabbai ai suna yin sallolin su ko su san irin wannan kirkiren abin kuma wasu kawai majalisai ne na surutu na hira ta masallaci ce mutum na hanke sai kawai a yi zanne ko ko shagukka ba yi shago ka zanna kai sallah da Allah yake kawo kaso yake kawo albarka amma ka ji tsoron Allah ka ce kai wannan sallah wallahi sai Allah ya kawo ma albarka ba Allah shi ya ta ba to ka kiya ka mai da shagon ka masallaci ga masallaci gaban ka kana gani eh? an ce abin gaba noma rogo mina ka sha na kan maganar nan eh Ah, mina nawa banza ba ta mina ne aka ce to shi ne kasance ai banza ba ta rogo eh? kawai kai wallahi abin gani yana daure man kai sannan kuma bala'in har ɗalibai fa har ɗalibai ilimi an aza wurare na shayi ga wuri anan abin nan ai malam kowa ya kai a ba galibi ba yadda da wannan ba sabbe wai galibi ɗalibai a ba wa galibi ba <laughs> sabbe ni ba yadda ba amma dai akwai ɗalibai tabbas ha to ai wanda duka ba da sallah dan nan shagon ya kai gane ya kai shi ma abin gani wai ɗalibai ilimi da aka gani kuma wallahi ba su jin magana galibinsu ba su jin nasiha shi na sai ya mutum shi ya ciki ba wasa haka da addinin ka ba yanzu in wani abu ne ministry ka da kasan duniya an ka ce to wanda ya tsaya nan ana ba shi naira goma amma ka shiga moza ministry <laughs> wannan hausa a ganiya eh? za a baka naira dubu ɗari wa ka tsaya nan wurin saboda shi addinin sallar ba a gala da takon ba ko eh? saboda gaibi ce ko shi yasa mun ka ɗauke ta hmm? kadiba fa manzon ma sallallahu alaihi wasallam wasu tun daga quba suka takuwa su zo masallaci manzon ma sallah hmm? kadiba mu'azu ba ne yake sallah ba in ya koma ce abin nan ni ban san mugun karatun da ya samu kai babu ma karatu in dai lalaci ne da samanci ba wanda zai ce maka duk ma wanda ka sallah ana haka shi kai ne in abun bai mai nauyi ba ya sa akwai akwai matsala ciki amma in ya zama normal garai bai jin komi amma duk wanda ada sauran wani abu na imani ka zo ga masallaci kana ji ana sallah ka yi tsaye bakin dan wani wuri fili ma yana ruwa babu ma wurin abinda amma ka gan mace ka yi sallar ka nan ka ƙi zuwa masallaci ya salam Mun ga bala'i na zama da shi jama'a wallahi bala'i ne musamman ga masu yin haka shi kenan bai zuwa masallaci karsa dalili in zai shaidan ne da irin samanci irin namu da ɗaukar komi wanda ba kaya ba ne ba babu kaya a ƙasa shi kenan kuma kana ɗalibin ilmi ka san irin wannan magana fallu ainihin ce wannan jam'in ka ba har jam'i ba ne ma masallatai an ka ce za mu zo mu ga hadisi abdullahi mas'ud ko bai da lahiya sai an talabo su an kawo su masallaci kun ga irin bala'i jama'a ina za mu da shi Eh. eh. don haka yanzu Allah in za mu je akwai wani can in za mu je karatu abin zabban takaici magariba za mu je can nan ga mutum biyan nan goma nan ga wani can eh, su ma suna yi haka za ka wuce mutane tun nan harko babban titin ga mai tsawon ka biyo ga su nan yan kasuwa kowa da daidai shago ne ya abin ga kuma jira ma aka yi shi kai na babu tun zuwa masallaci waje da aka lokaci za a da an zazzani ga hawa masallaci minti eh, eh, eh, mina ne ina ma yanzu masallaci ta ciya ga sunan kamar abin ga hmm? to kaji daga nan min zuwa gida ɗari akwai wurin sallah bakwai ya ƙidaya daga nan min zuwa ina ne akwai wurin sallah guda bakwai a ji wanga yana abu jama'a ka ji hayaki da wurare ba daga nan usai yanzu a gida ɗari yawan da gida ɗari nan kwarai da gaske dama yi wannan maganar banza a kai wai wai wai shi mai abin ga ba kai ka ansa ba amma ga wani shari'a ta ce wai ya ƙi limanci wai cewa sallah wai ba an sa kaji wai ba a son gaskiyar eh wai zammi zai ce to sallah ba ah, ba ba wa ce ba an sa tunda Allah shi ka amma mutum ya san da walakin wallahi ba ka gama masallaci da aka kiran sallah ka zo ya kai da kai na ka kira masallaci ba ka gama su kai kanka ka sani ko an karba kai ka san ba ɗaya bane eh? haka muke da abin nan karin hali da son nuna ya ka mutum siya madadin walakin la na nasihin sai karin hali da nuna ilmi na za a nuna to to kaza ko to ai kaza ita magana guda ce wallahi yan uwa wallahi mu ba sakaci da al'amarin addinin mu in dai duniya ba mu sakaci da abubuwa to wallahi addinin mu ya kamata babu abin da ya kai sallah bayan tauhidi yoshi za kai wasa da addininka kana ɗaukar ƙasa kana barin hihi abinda hihiko gare ka ka ji kiran sallah ka ƙi zuwa masallaci ka ce kana naka jami ga hadisi su waɗancan da annabi ce ko ke gidajen su gidajen su halan ba su ji kiran sallah ba sun ji shi su annabi zai abin nan sun ƙi zuwa masallaci shi da annabi sallallahu alaihi ga shi wannan makaho fa makaho ne ha yana jin kiran sallah annabi ya ce ka taho masallaci hal tasma'u nida bis sala qala na'am qala fa ajib karba ta ma haka muke har ka addini mu mun mai da sakan class an dai addini ne to dai ai Allah dai ya karba eh ka za eh amma ga har ka duniya bai yadda sai ya kai ya kai ne wallahi mu tuba ga Allah wallahi mu gyara mu ji tsoro Allah wallahi mu bar sakaci da harka addinin ga shi za mu gani cikin kabarin mu da lahiran mu kuma duniyar da in ka yi a wala dubara ba ka wuce rabanka amma abin da an ka lamunce ma an ka maka shuwa banka wai shi kaka ji dali gare amma da abin da baka sani ya za ka kaiwa ba eh? shi kaka sakaci gare ka ji wani akasi Allah ba mu yakan gyarawa an abdullah na abdullah ibn mas'ud kenan kawai da nace muku ga hadisin nan qala man sarahu wanda zai faranta mai rai an Allah gadan musliman ya haɗu da Allah gobe ƙiyama shine gadan musliman yana musulmi hafiz ala ha'ula'i salawat yace to ya kiyaye yin waɗannan salloli guda biyan saurara ku jiya har su da bihinna inda aka aka kira da su waɗannan waɗannan sallolin guda biyar inda aka kira ai masallatai kenan tunda galibi waɗannan majalisan ba a kiran sallah ko an yi ba dalili ba ne kiran sallah wa aka yi ma inda waɗannan 'yan mutum guda goma ya shayi to eh wani masallaci an ga sai a ba ko masallatan ba su cika ai malam wannan mai sauki ne gidan gwamnati ɗan lokaci ne ai wanda ya muni na bisa hanyar ga malam wallahi ya muni eh asuwa ba ta yi dole a tawo masallaci an yadda asuba a zo masallaci amma an zan zanna majalisi azhar la'asar magariba ishe a nan za a yi yana kumaji shi liman ne ya shi gaba shi da ya kamata ya ba mutum bayyana karatu magariba yana bayyana ba da ana ba kana roƙo ba shi ba ne eh? ai ba batun haka ba ne an mai da wannan shine asali ba a zuwa masallatai wani ba kurin ta judi yake ba ne ka sai baje kai sai ce bi ya zama ma mu ba a ji karatu ne ba hmm? shi ne ne yi magana <laughs> shi ne yi ta judi to kun ji wannan ya ce inda aka kiran sallat mutum ya tahi inda yana so haɗu da Allah gobe alkiyama yana musulmi to ya kiyaye waɗanda salloli har su yunada bihinna fa inna allaha shara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunan alhuda. haqiqa Allah ya shar'anta ga annabinku sunnonin shari'a fa innahunna min sunan alhuda. yin salloli a cikin masallatai yana cikin sunnonin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum da kun je kuna sallah a cikin gidajenku kamar salli hazal mutakhallif sai abdullahi maso nuna wani yace ka wanda wanga da kayin zama ne ya hetuwa hituwa ka sallah a cikin gidaje ne a cikin gidansa la taraktun sunnata nabiyiku da kun bar sunnar annabinku walau taraktun sunnata ku da kun bar sallah annabinku la dalaltum da kun bace subhanallah wa min rajulin ba wani mutum ya haru da zai yi alwala wa yusirin ya kyautata alwala tun mai amidu sannan ya nufi ya kasudu ya nufi ila masjidin kajiya zuwa masallaci min hazil masajid na ɗanga waɗanga masallatai ya alwala daga gida ya taso ya zo ya niƙo gari zuwa wani masallaci cikin masallatai don yi wata sallah cikin sallolin ga illa ka kataba Allah lahu bi kullu khadwatin face Allah ya rubuta mai da kowace zambiya kowace taqa ya haɗuha eh, ah, ya khaduha wanda yake taka ta hasanatan sai Allah ya rubuta mai lada wayar yarfa'uhu biha darajatan kuma Allah ya ɗauka darajarsa da wannan dukkan taka a gwargwadon nisan ka gwargwadon ladarka wa haɗu ha sai a ko ba shi ɗaya ba kuma Allah ya tare daga bari ne sabo ya taka da kawar dama a sa mai lada da hagu a karkare mai zunubi tun daga gida har masallaci ana mai haka walaqad na Abdullahi Mas'ud ce hakika na ga kawunan musu habai wa ma ya takhallafu anha ba mai yin zanne yake zuwa masallaci sallar jama'a illa munafiqun ma'lumun nifaq sai munafiki sanannen munafici da an san shi duk sun san wani munafiki ne haka shi bai zuwa masallaci Allah ya kyauta wala kad kana rajul ga yana hadisin magana da ni dazu ya kasance wani mutum cikin sahabbai yu'ta bihi za a zo da shi masallaci yuhada bainar rajulaini ana tallaba ta tsakanin mutum biyu wanga ya rika gehensa wanga ya rika gehen shi yana jan kawahu annabi sallallahu alaihi haka an kai mai mako ya zo masallaci to ya kai haka aka yi masu hatta ya kwan fi saf ha tsaye da shi da sahu ko bai yayi zanni jama'a ta ji irin wannan amma mu ina an saba sallan ma mun bai da ta gargajiya an saba sallan ba mu kallonta wani dama ce eh, wadda za ta sa bai ji sallar ƙarshe ka yi ba ko za ka yi ka yi ta salatu wadda kawai da annabi ya ce mutum ya sallah irin sallar mai ban kwana eh, mu ɗauki sallar ko shi za ka yi ka ɗauka ita ce ta ƙarshe ka mai da himma amma mu mai da abin yau da gobe mun saba ta zama al'ada sai sallar irin waga ta kai mu irin a waɗanga sallolin saboda kai to Allah ya yi abubuwa dai ne Allah dai ya karba ko shi a kai wallahi jama'a muna da rangwame wallahi muna da rangwame waga sallar ita ɗaya ta mana saura wadda musamman ga ƙasa alhamdulillahi ga Najeriya mai albarka Allah ya ƙara mana albarka a cikinta musulmi kana da dama masallatai ga suna har sun wuce shari'a har sun wuce shari'a eh gaskiya magana eh? Ah, sun wuce ma shari'a da aka yin su amma tare da haka kuma ba a zuwa masallatai ba a raya su sai dai aka sahu guda ina an yi sa'a sauran jama'a na can waje suna wasu salloli daban hmm? eh. ah, aiki ne ce kuma haka ɗin ne koko sun sani sun mance kawo da muke ba Allah ya kyauta na ya tambaya izgili ce ba wai tambaya ce tambaya ce ta renawa tunda sun sa shi ya kauce Allah ya taimakai ba a jarabai ba ka kasan cikin bala'in da muke ɗalibai son girman ciya Allah ya duk shi kawalar da mu da an ɗai ma ɗan masallaci an je a kaliman kai ta kuwa kaga kai ta tsogoro Allah ya mala Allah ya sauwaka muna cikin wannan bala'i ɗalibai kowa soye kai shi ma a ce shi ne kowa ce sa inda za a sai a baka kai rashin waya a gaba ka da yan kwamiti su ta baka ai bare wallahi malam to ba ji dali ka kai da ba an kai hmm? wai akwai masallacin na jima'a garin ga wai liman na na hudu ba na diban lokaci kada mai kuwa kai liman ya koma kawai abin ga imamu mm, mm, sai hudu ba ya kai na diban lokaci yana tsoron kada a ce lokaci yayi wannan yana hauka ne mu kai wanda abu haka kuma wajen wawanci mai yin haka gane kawai addini ne ya kai abu ya lalace wasu abin da suka eh? an ce ɗaya ko ɗaya da kwata ko ɗaya da rai. Eh. A hujjar banza ce ba su sa abin da suka yi ba don ba su sa addini mamnun alal ba. Yaushe za a ce don an ce ɗaya da kwata dole tantantan. tan Wai wai shi a wannan jahilci ne na murakkabi. Wacce mashi haka? Eh? Wacce kuma a ba liman haka? ko magana duk zai yi hudubar ma sai da zama sama sama babu fa'ida da aka sa isa saboda kawai an azo wani abu wanda ba gane ba abun ba haka yake ba ba haka yake ba no kaji kai alhamdulillah al'afiya wani ya zo na kallon ka wannan ba shi aka magana ba kai zan sauki ga kai eh hmm. wasu sai lokaci ya yi da sallah sai su kama jira. sai ba yi in a ci. to ni an gashe na cewa in ga farin ba maganar najira a'a kana nan hudu ba ko ko sallah in an zo kamar liman yanzu kai kana ta kayan jira. to lokaci ya yi sai mai da sallah hmm. yanke ta za kai ko ko akwai maganganun malamai a ciki akwai na gai wasu na ya za a kai tsaye amma ni na yi ta ya ga magana ibn bas in ka kana zaman ta ya ko ka ka ƙare, to ka dan iya yi. amma su malamai sun sai ka yanki wasu cewa masu kai malam wai in ikama ba za ta ma ba akwai waɗannan maganganu ai na gama akwai maganganu na ce ma akwai maganganu akwai maganganu na a ah, ni yanzu a <laughs> yanzu abinda abinda nika nihi ni na magana ni ce alhamdulillah lafiya mu usaimin nan ba wanda ya sai mana wannan shi shine nika ce alhamdulillah lafiya yan ka jarabe wani can kai Allah bai jarabe sai ka ce alhamdulillah lafiya alhamdulillah lafiya ban ce hadisi bane ba hadisi bai ban ce hadisi bane ni ni na ce alhamdulillah lafiya eh wannan jarabe mu ba mu da su kwarai inda waɗanda an gajar ba Allah shi ya yi a ce liman na hudu ba ba natsuwa abin da ka isa da sako bai yiwuwa kada wani ma kuwa na saboda ce an kai lokaci maka ba in an haka maslaha da karhe ɗaya ba a mai karhe wacce ba a hmm? liman za a yi ma haka eh ai saboda shi kenan ah to ba gashi zai yi ba an da ce abin ga gwamna zai taho dole ya batsi yi sabko tun da lokaci ya ce ni a shawara a koma duk abu ya koma wa yara ni a shawara eh saka diban gaira abu jama'a kurai eh? wai ma wai rashin fahimta ne da kuma jahilai sun rinjaye malamai eh eh wai a koma ana abin nan kuma Allah ya duk aka zaba inda sa ita gaskiya da abu guda duk mai wace ya wace eh? amma a koma ana jahilai su karincaya an sallama malamai sun koma abin nan eh? Eh? kada su kai matsala ba wai dai umuman wannan abu ba daidai ba ne Allah ya sawaka Allah ya sawaka ba haɓon fahimta aka yi addini kuma an ba a karatu ba a karantarwa abu ya koma kawai haka nan dai a wasu mace sun kai an ce sun kakkaɓe kabe sun kai wasu shekarar biyu suna sallah ba shekarar ishirin miliyan kai ɗan rainin wayo ke ka ba mutane ne. wai jahili wai shi ka wai shekarar 25 na sallatu sai mi wai ya kakkaɓe kafin da an ka saba ya gaba wannan ga jahilai ya kamata a ɗauki mataki wallahi an zo za a ɗaura auren mata ta an taru mutum ya kusa dubu sai gwamna ya ce zai sau sai na zo na wani sai wani babba ya rasu mai kuɗin jiha gari a bari haka ne duk da ba da nake shugaba ne mai gida ko kai shugaba ce zai sau iri ne za ka ce to a duk wanda bai yi a sai ya ce ana gama in sallar da asabar wata shigo mota guda tare da gwamnan na ana duniya tun daga bakin tsohon masallaci har ban da bawon mutane ne har tsohon sirri da an ka kare shi ne da kawo miliyan biyar kai ce wai ba mu zuwa mun da zai ji da an ce tuna baya tuna baya in ji hausa na mu dai a hausa na ce tuna ba shi ne roƙo wani na abbasin radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ko ƙala man sami annida falan ya atihi wanda ya ji kiran sallah bai zo ma kiran sallah ba inda an ka yi shi to fala salata lahu bai da sallah illa min uzurin sai in wani uzuri ya hana shigowa masallaci ka ji kiran sallah dole sai ne tabbatattu ingantattu ba ka da sallah sai wani uzuri ka ce mi malam wancan shi a original kwarai ya masallacin da ba a kiran sallah ai ko ba masallaci ba ni jama'a lalle kam masallacin da ba a kiran sallah ba masallaci ba ne a wannan dai kiran sallah yaka tambaya kiran sallah sai masallaci ba a kiran sallah a an kashe masallaci na'am to kun ji wanga hadisi illa min uzuri sai wani uzuri na shari'a da ya hana wa ana bi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul liman la yake ana cikin karatu kace to ma min salatatin babu mutane uku fi qaryatin a cikin wani birni wala badawin ko wani ƙauye la tuqamu fihi salatu ba su tadda sallar jama'a su uku nan illa qadista hawaza alaihim shaytan face shaytan ya samu iko a kansu fa alayka bil jama'ati na hore ka in ji rahama da shiga jama'a fa inna ma yaqulu dhi'bu alqasiya kerkeci kawai na ce akwai baya wanda a baya to kerkeci sai ta jaye wannan akwai baya za ka shiga cikin jama'a in ka shiga cikin jama'a to ka tsira man ji manzo rahama qala za'ida rawi ne cikin malamai za'ida tun qudama yace qala sa'ibu sa'ib rawi wanda ya roto gare Ya ne bil jama'a abin da ya kani da jama'a as-salatu fil jama'ati yin sallah cikin jama'a to ga falalolin sallar jama'a falalaha falalolin sallar jama'a me ka ta ce liman ce gaba wani wanga na abin darda wannan littafi ne gare ka amma da iri ɗaya ne ko ta kyauta maka a'a waje suna gairan bugu ne ɗaya ne ko to ka samu wani kai ma wani bai da shi subhanallahi na abin da da abu da ko na abu da bas. a ya dai an sa ya rubuta to tana yiwa ko wanga bugun namu na baya ne ya kara tunda mutumin na rayu eh tana yiwa wanga bugun harko ne tunda mutumin na rayu kaga mutum yana ƙara diba littafi ne na ƙara yana wannan ba mamaki eh uzura akwai hadisai sun zo amma ba abin da tambaya shi uzuri sananne ne yanzu kuma ran lahiya rashin lahiya uzuri ne ka gani sannan tsoro uzuri ne eh, ka gani irin waɗanda abubuwa to uzura ne suna da yawa abin da uzuri sananne abu ne ga shari'a wanda zai hana abu duk yana zama uzuri wani hali ya taho dole a yi abin nan haka uzurin dai barin shi buɗe akwai ruwa da ta zo da waɗan uzuri uku amma ba ta inganta ba da kogar ruwa da ya tsaya lamin uzurin shine ya haɗe kowane abu da aka ce ma uzuri ko uzuri na faruwa daban-daban lokuta daban-daban halaye daban-daban eh. bin speaker daga gidajensu ko ko daga ina to lalle kam akwai masu yin spika daga kansu. to a gani masallaci ya kamata ya taho idi ya za a ji idi daga can in dai wuri ya sadu ba laihi amma wuri sahu bai sadu ba akwai matsala ko da malamai suka ce na ga wani ya daga hannu ne ina eh, na. <laughs> na jin kuma ya fara kama ta hali mai shigo <laughs> sai sai sai sai ina ga limamin din ya rena shi ladan ne a kwarai ha abubuwa ne ba da dama cewa ba haka in liman ya ce to ka bari sai na shigo a ko ina yi a wurin sunna ku mun yi abba ku malam aliyu kai dai kawai ka ban magana a wurin sunnan na an kai waɗanga jidale don gani aka yi mutum gani ka karatu gare ko ko shirme ɗai ko gare a wajen sunna an kai wannan abubuwa su ta kawo dai magana hujja ina ta ji ko shin ka ji jidalin ko shi an ka samu kasar yake shi an ka samu ƙasa annabi ya ce an samu ya ƙasa shi an shi an ka sama to wanda dalili na yake waɗanda hadisai waɗanda ya da su hmm? Hmm? shi ne ne ya yi nijin sana hadisai ya zai da su mita ce malam bismillah na'am na'am Mutai karatu faduluha fadulat <laughs> jam'i an ibn umara radiyallahu ma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلى الجمع تبدل صلاة الفرد تنا ɗorowa tana fifiko da sallan mai shi ɗai bisab'in wa ishirin na daraja da daraja ishirin da bakwai wa na bi hurairar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli sallan mutum fil jama'ati cikin jam'i a tufa tana lunkuwa ala salati bisa ga sallah ta yi fi baitihi a cikin gidanai wa fi suƙihi da kuma kasuwa ta yi shago ne hamsin wa ishirina linki ishirin da biyar wa zalika ko samun wanga hihi ko ga dalili ne annabi za ta wadda idan ya alwala fa hasan alwudu'a ya kyautata alwala summa kharaja ila masjid sannan ya zuwa masallaci la yakhrujuhu ba abinda ya kai da shi illa sala sai dan yin sallah لن يخطو خطوة لن يخطو خطوة بيت بيوت زنبيا با بيتاك وإلا رفعت له بها درجة فعشان أنت تقامي وأن درجة وخد عنه بها خديئة كما أسرد قبليني ونليه فإذا صلى إذا صلى لم تزل الملائكة ملائكة بسكشفة su عليه تنا addu'a garai ma dama fi musalla matuƙa yana nan wurin sallarsa ga addu'a da suka yi mai Allah musalli alai Allah ka yi talati gare shi Allahumma marhamu Allah ka ji kansa mala'iku su su ce mutum haka in yi sallah ya zanna yana jiran wata sallah wala ya zalo ahadukum fi salatin ɗayan ku baya gushe cikin sallah ma'ana cikin ladar ana ba shi ladar sallah man zarar salata matuƙar jira wata sallah ya yi azahar ya zauna cikin masallaci ka ji wani abu da mun ka samu matsala Allah shi yi mana kai abubuwan namu dai Allah sai addu'a ɗabi'ar zama masallaci ba abin da hita alkhairi haka sahabbai suke galibi masallaci suke zani saboda zama masallaci ibada ne zama cikin masallaci ibada ne kuma ka tsare kanka ga duk wani abu ba shi ba ko bacci kai yahi baka gani ba baka ji ba Ba ka gani ba baka ji ba amma za mu zo da inda muna kallon mutane bakin titi muna kallon annabi ya ce yako wajulusa eh, da tsoron kallon kai ta kallon abubuwa matan mutane kai ta kallon abin da ba dole ba ne sannan sai ka biyo da wani comment sai ka ɗance wani abu duk wanga musiba zai ina zamu da ita jama'a kana nan kana ah, kai wani ne can yaushe sai ya ce motar yaushe ya kaza wasa ka eh, kai ba kake da matsalar ka kai abin da aka kai a kanka kai haka da musulun abin ga mutane kaka zama kana kidaya eh? wani irin rayuwa ta mu ta tozartar da lokaci ta tozartar da alamun rana mu an tabbatar wani nan wana ce bincike ya tabbatar ba inda aka tozartar da lokaci irin arewa najeriya har lokaci gare mu na kashewa lokaci ma ya mana yawa da haka muna da lokaci zuwa mu taimaka ɓata. mai awoyi muna surutan banza waɗanda ba wata fa'idar da za ta dawo mana duniyar mu ko lahiran mu da hitina ce ta ta surutu Su Wani sun ce kaza Su Wani sun yi kaza an yi kaza ka ji a cikin labari kuma ga labari na sharri su bbc ce da america kai ta watsa muyagun labarai game da mu suna ƙara sa muna ma ɗaya da ƙamna da yanzu wani gane ka najeriya ma kaza eh? waɗanga shaidannu wai wanga wai do wasar yare ce haka sun ka ce ni sunan su kungiyar can ta yarbawa shaidannu ai zai fere kun ji makankanin sun kai wai wasa ce duk an kai wai batun cewa an kama yaren kankara duk wasa ce wai ɗan hitina Allah mai da hitina a kansu Allah mai da hitina a kansu ba abin da suka bi ɗan Allah hitina ban mulki da suka bi da kada Allah ya ba su ka magana banza wai wani abin gani wai najeriya da mutum bai so ya zama to ya ban najeriya ya koma wani rima karcin banza da wanda bai son a ce mai dan najeriya ya ya koma ya ban najeriya karyar banza suka kawai kana suka kanka kana kirari haka wuce kana ta kama kanka wuka kana kirari dan hmm? najeriya allah ya ka in kana ka koma dan najeriya ko koma dan togo ko koma dai ina karyar banza madadin ka roki Allah sauki kuma shi kasa tana cikin jarabobi kowace kasa ba shi jaraba ba to shi kenan madadin mu koma mu gyara mu roki Allah mu yi a kai mu a ba shi muka ba sai dai ba ci bace da soke soken banza haka muke yan Najeriya ta je na hauka kowane kasa ka ji tarihinta akwai lokacin fitina haka Najeriya take shekara ashirin ta wuce haka take to don jaraba ta zo mana sai mu ta surutan banza to yi mutum karya ya kai ban najeriya kuma karya suka yi wallahi shegantaka ce da neman hitina wanda ita ma shi sun ka iya sai suna mulki su yi shu in wasu suna mulki su hito su shedanni ai shegantaka ce ta ci su abinda an kai lagos ai su suka beda da suna ɗaukar darasi duk wanda ya bi hitina ita ta ci shi ina jin malam wannan eh, sunan shi malam haya jingir da yana kama irshad tasu yana magana irshad da ya hataki eh sani haya yana bayani ya nuna wani ma. ya ce nan inugu shi wannan wani inyamure ne ya nuna wannan ya ce tashi cikin jama'a ya tashi ya ce ma ne amma ɗan kasuwa ne shi inyamurin daga inu ka aiko mai manja in ya sai ya biya shi ya ce ran nan kawai sai ya mana ya bugo mai da ya bugo mai sai ce to Allah ya taimaka mai ko da dubu ɗaya ne ya ce subhanallah kai ka ya ce ai wanga yan sara ɗin duk gaba ɗaya sun waye gari duk sun hasara ba su da komi bala'i ko kanka bai ɗan makan ya ce ya tura mai dubu biyar yana ta murna don can babu bai ba kowa duk an komo ƙasa ko wani musiba malam wallahi shi za ta ci eh eh kawai amma daga baya bayan banna yanzu sun yi mitin sai an kashin biliyan nawa kayan a ceto lagos duk ɓanda ce kai ta kuri kana kai kai shaidani kai mabannaci kai wayaye duk ƙarya wayewa banza ka koma ba ƙauyen banza ina wata wayewa take wata shi ne ai irin inugu da ido da sauransu ji dan shekantaka inugu har masallatai suka ta suka kone saboda kin musulunci kin musulunci ne ba kabilanci ba ne tunda wasu da shugabannin masallatai inyamurai ne irinsu ƙin musulunci ne kawai hmm? amma gwamnati ne shi kai ne gwamna ya sa dole an ba an ji ni masallata ya dawo na ba da hankuri kuma abubuwan da aka yi musu an gaba kai musu ya zo yana roko wanda ya ji ya sun ta magana ku shi nan shi ne shi malam ka cewa wani ya tafi cikin kaso inugu ba wani wuri na bahaushe inda ya yaka kasuwanci amma mu ga shi nan

a ja ko a ko eh sakwato sun cika kasuwoyin saboda ina halinmu na musulunci mu musulunci a gabanmu kuma musulunci bai hana mu'amala da kahiri ba irin wannan shi ne suka ɗauka wai wai su zo suna mana barazana a raba ƙasa ƙarya banza wa zai shiga an karba ƙasa ba su ba wai ƙarya banza ce sai dai mu muna son zaman laya Allah ka ba mu zaman laya ka ɗauka musulunci da musulmai shi a gaban mu amma ko da arabawa za su gani su za su je su ci kansu su ci kansu musiba malam wai dai a ga kasuwanci wallahi sun yi ku malam Allah malam gaskiyan ba arziki ga shi nan ina mana Allah da ya kyauta ina wurin tsasar hadisi guda ana biyu bi rata shi anan nabi sallallahu alaihi man gada ilal masjid wanda ya samako ya je masallaci waraha yammare ta masallaci misali kaga ko shi masallaci to ku saurara ku ji abin da Allah ya tattalin mai adallahu lahu Allah ya tattalin mashi Allah ka samu mu cikinsu. nuzulahu kwaccarensa kwaccare abin nuzulu ne irin dina a tara abinci daban-daban shi ne dina shine kwaccare hillanci ne min jannati daga aljanna kullama gada a waraha duk yadda da sahe an kalmai kwaccare don haka ya ce lahira ko carai ne in hausa in illancin ya yi to shi kenan duk sahe akwai dina duk maraice akwai dina haka zai ta yi zai ta yi har ya mutu in so miliyan ya yi ko so tiriliyon to duk tana na aji tana jira ne Allah ka ba mu sa'a na da mahaɗin Huh?